wata addu'a take da alaka da wannan du'a man khafa sultan addu'a ga duk wanda ya ji tsoron zaluncin wani mai mulki wai anan ina so ku fahimta kenan akwai masu mulki da suna yin zalunci kenan ah to inda babu masu mulkin da suke zalunci har a yi addu'a akan mai mulki a zalimi kenan zai iya yiwa ka fada hannun wani mai mulki macuci to wanda ya ji tsoron kada wani mai mulki ko wani jagora ko wani wanda yake da wata dama a hannu ya zalunci shi addu'a da zai ta ɗari da ashirin da tara اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت رواية عبد الله بن مسعود كان اللهم رب السماوات السبع يا guda سمي Wa rabbal ورب الأرش العظيم يا al'arshi الأرش مي جرما كل جارا يا الله zamanto mai bani kariya kalmar jihar tana nufin mujir da mu'in wanda zai baka kariya ya taimake ka min fulani bin fulan a nan gudun sai ka sa sunan shi azzalumin da kake jin tsoron kai ya zalunce ka ka dasa sunansa a nan ya halatta kulli jaran